A ƙarshen wata tantaunawar da aka shafa wani litinin ana gudanarwa a nan mai a ƙarƙashin jagorancin ministan tsaron Nijar Alkasim Indatu da takwaransa na Benin Dr. Muatin Fortune Alain tawagogin ƙasashen biyu suka cimma wannan yarjejeniya wace a ƙarƙashin ta za su tunkari ƙungiyoyin ta'addancin da ke ƙoƙarin yada ayyukansu a baki ɗayan ƙasashen yammacin Afirka kamar yadda a yanzu haka suka fara kai farmaki a ƙasashen gabar teku. Mun samu complete ya ce tun da wuri muka gano cewa samun galabar wannan yaƙi da 'yan takife abu ne da ke buƙatar haɗin gwiwar ƙasashen yanki baki ɗaya amma kuma wajibi ne a ƙarfafa wannan mataki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa idan aka dubi ƙasashen da ke fama da wannan matsala a yankin sahel Nijar ta fi kowace ƙasa nuna juriya. Can dama Nijar ta sha taimaka mana da bayanan sirri daga sojan samanta. Shi yasa muka ga dacewar mu yarjejeniyar a tsakanin hukumomin tsaron Nijar da Benin. Gashi kuma abin ya tabbata a yau. En particulier, l'affirmement jamhuriyar benin mai makwabtaka da nishar ta bangaren kudu maso yammaci na matsayin tashar jirgin ruwa mafi kusa da nishar saboda haka galibin kayayyakin da ke shigowa ko fita daga kasar kan bi ta wannan gaba kuma yanzu haka kasashen biyu na gudanar da ayyukan shimfiɗa bututun man da zai dangana da tekun atlantika da nufin shigar da shi a kasuwannin duniya saboda haka gwamnatin nijar a shirye take ta tallafawa wa benin da dukkan abubuwan da take bukata domin tunkarar kalubalen da ke gabanta in ji ministan tsaro alkasim indatu si aujourd'hui nos frères du benin ont besoin de notre appui ya ce idan a yau makwabtanmu na benin na bukatar tallafi a shirye muke domin yin haka nauyi ne da ya rataya a wuyan mu idan makwabtanmu na burkina ma suka buƙaci mu taimaka musu to ba za mu yi ƙasa a guyo ba saboda ba ma fatan wata ƙasa ta fuskanci abin da ya taɓa samun mu a inates ko a shinagodar wato dai nishar na shirye ta yi duk mai yiwuwa don taimakawa sauran ƙasashe su tsaya da kafafunsu. To koya masana ke kallon wannan yunkuri na Nijar da Benin? abdulrahman Alkasim na mai sharhi akan sha'anin tsaro. Ita kasan Benin inda ta bambanta da sauran kasashen na bakin gefen teku tun da farko da matsalar nan ta waro ta Boko Haram sai ta shiga cikin eh, ƙawanya da aka yi ta kasashen Najeriya da Niger da da Chadi da kuma kamar wajen yaki da Boko Haram a yankin tafkin ya sa ta samu kwarewa bakin gwargwaro bisa haka kuma da wuri ta fahimci kwarewar da ita Nijar in ta samu bisa haka saboda jajircewar ta kuma shi yasa ka ga ministan ta na tsaro da sauran harsoshin sojinta su zo su tattauna da takwarorinsu na Nijar. A watan Disamban 2021 ne aka kai harin ta'addanci na farko a jamhuriyar Benin kuma tun daga wancan lokaci an yi ta fuskantar wasu hare-haren na daban a kan iyakarta da burkina faso abinda ke gaskanta hasashen masana da ke cewa ƙungiyoyin ta'addancin sahel na da gurin yada ayyukansu a baki ɗayan afirka ta yamma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger